من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمته أنا أمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو هين أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاعا من كل داء وسقم اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه إنك على كل شيء قدير اللهم من أرادنا بسوء فرده عليه ومن كادنا فكده ومن بغى علينا بهلكة فأهلكه ومن نسب لنا فخا فخذه وادفعنا نار من اشب الينا ناره واكفنا هم من ادخل علينا همه وادخلنا في دريك الحسين وصلنا بسترك الواقي يا من كفانا كل شيء اكفنا ما اهمنا من امر الدنيا والاخره وصدق اقوالنا وافعالنا بالتحقيق يا شفيق يا رفيق farrij anna kulla diqin wa la tuhammilna ma la natiqa anta ilahana al-haqq al ya mushrik al ya qawi al ya man rahmatu fi kulli makan wa bi hadha al-makan ya man la khalu minhu makan ahrusna bi aynika allati la tanam ahrusna bi aynika allati la tanam wa kanufna bi ruknika alladhi la yurab إنه لا إنه تيقن قلوبنا أنه لا إله إلا أنت وأننا لا نهلك وأنت معنا يا رجاءنا فرحمنا بقدرتك علينا يا رجاءنا فرحمنا بقدرتك علينا يا عظيما يرجى لكل عظيم يا عظيم يا حليم يا عظيم يا حليم أنت بحاجاتنا عليم وعلى خلاصنا وقدائها قدير وهي عليك يسير فامنن علينا بقضائها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير اللهم استجب لنا يا نعم المولى ونعم النصير وأجل لنا بفرج من عندك رب وأجل لنا بفرج من عندك بجودك وكرمك وارتفاعك في علو سمائك إنك على ما تشاء قدير وبارك اللهم في أولادنا ولا تدرهم ووفقه لطاعتك وارزقنا بره وغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna cikin darasi akan aikin hajji idan ba mance ba shekaran jiya mun kwana bayanin sawabin nafaka fi alhaji wato ladar da ake ba wanda ya kashe kuɗi ne zuwa wajen aikin hajji ko wanda ya kashe kuɗi ne wal umrati zuwa wajen umra nan ne za mu tashi da wannan darasi namu an abin da na an rabiya an an buraida radiyallahu anhu buraida radiyallahu anhu kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annafaqatu bil hajji wato ciyar da dukiya wajen aikin hajji kan nafaqatu fi sabilillah kamar ciyar da dukiya ne wajen jihadi fi sabilillah idan dai kana da kai kokari da damar da kake da ita ciyar da dukiya wajen aikin hajji kamar ciyar da ita na wajen jihadi wato fi sabilillah ana ba mutum abin nan bi abin nan sab'i da ifin bi sab'i sab'ati bi sab'i da ifin idan ka ba da kudin nan da ake bayarwa na zuwa aikin hajji idan ka biya kattahi ko nawa na biya kattahi za a lunka maka abin nan da biya kattahi za a lunka maka shi sau ɗari bakwai saboda haka duwa da al'amari ya kasance za a dai lunka maka sau ɗari bakwai saboda haka in ka dawo in ɗan kasuwa ne kai za ka kasuwancin ka yana buɗewa duk kayan da ka sau kana sai suwa, kana samun riba har a biya ka wannan lunki da an kai maka alkawari kun ga abin da ake ni da kuɗin da mutum ya ce wajen aikin hajji kuɗin da ya biya kujera da kuɗin da ya ci abinci can ya yi lalurorin aikin hajji saboda haka ba wanda zai je aikin hajji ya ji kama cin abinci mai tsada abinci mai kyau sai wanda bai karanta irin wannan nasi ba idan kuka je tare da mutum ya sai tuwo na riyar biyar ya ci ya ƙoshi kai ko ka je huta ka sai tuwo ka saya abinci na real 60 shi ya ci na biyar yana ganin ya isai ka kware shi don 60 so 700 za a baka shi ko biyar so 700 saboda haka 'yan kun dawo gida za a ga bambanci ba ɗaya kuke da shi ba shi yana ganin ya dawo da kuɗi nai kai ko yana ganin ka halaka kuɗinka in dai ga aikin hajjina shiga mota zuwa aikin aiki hajji ko umra shiga mota zuwa aiki ko ci abinci mai kyau don ka ji ƙarfi ka yi aiki to lunki bakwai za a baka in ka dawo gida wannan hadisi rawahu ahmad imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi bai abin da bai sanadi hasanin da sanadi mai kyau wadda rani kuma ɗaurani ma ya rawaito wannan hadisi wal baihaqi Kunga wannan hadisi hasanun ya tabbatar da lullunkawa da ake wa mutumin da ya je aikin hajji ko ya je umra saboda haka kar ku ji tsada ko nawa an ka in kuna da abin biya ku biya kar ji tsada ko nawa na in kuna da abin biya ku biya wa kharaja dabrani bi isnadi dabrani ya fitar da hadisi da isnadi ne ana anas bin malik radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annafaqatu fil hajji manzo Allah ya ce ciyawa wato wajen aikin hajji kan nafaqati fi sabilillah kamar ciyawa ne wajen jihadi fi sabilillah ad-dirhamu bi sab'i mi'atin dirhami guda in ka baya za a lunka ma bi sab'i mi'atin da dirhami 700 sab'i mi'atin dirhami 700 saboda haka kakka samu damuwa in dai Allah ya hore ma babu kasuwancin da gade ne nausani babu kasuwancin da adari riba irin wannan ga nausani dai babu kasuwancin da kaka so kaya na naira ɗari ka sai shi su ɗari bakwai nan take yana da waya sai aikin hajji ko umra wa na رضي ta radiyallahu أن رسول الله sallallahu alaihi wasallam وسلم قال لها في Aisha radiyallahu anha manzo Allah ya ce mata cikin umrarta inna laki mina ajri lalle kina da lada sosai ala kadari abin nan nasabiki gwargwadon wahalar da ki wato wanda ya je aikin hajji yau wahala kwarai ya hilada sannan wa nabqa tiki gwargwadon kuɗin da ke kashe kuɗin da ke kashe gwargwadon kuɗin da ke kashe kuɗin da ke kashe in suna da yawa kina da lada da yawa yawa sayayya bai gamsarwa don kayo sayayya da yawa wannan wani abu na na daban kuma sayayya ɗaya za ka yawa babu kayan da za ka sawa in sha Allah daga makka naira ɗari ka so ka sai sai naira ɗari bakwai kuma wanda waɗanda sun ka sassaya babu bashi ciki sai dai wannan aiki ka ci abinci mai kyau ka sha abin sha mai kyau inda duk za kana in kana iya ta yi a ƙasa ka ta in ba ka iyawa ka hau mota komi tsadar ta ka biya kar ka ji tsada linki ɗari bakwai za a baka inda ma inda ma kana iyawa ka biɗi mai tsada in ka to tsaron mota biyu ma mai tsada ka hau irin yara rakwababban nan da aka ci yariyar biyar biyar kakkatare ta biɗe irin jib ɗin nan mai sanyi ƙwarai wadda aka ci yar hamsin ka ji yawwa a eh, fakin gyara fakin wa alaikum salam eh in dai wajen wannan aikin abin da duk kasi don kai wannan aikin a shi ko wannan wannan bai cikin aiki shi ko wannan kyauta ta ladarta daban in ka taho kyauta ta za ka yi kuma kun san abin da aka ba wanda ya kyauta amma dai abin da ka ci ka yi wannan aiki ka ji shi na hadisan nan tsayyar suke magana rawahul hakim wa qala sahihun ala shart bukhari wa muslim hakim ya rawaito wannan hadisi yace hadisin wato sahihi ne akan shartin bukhari da muslim الحديث الصحيح أخرجه الحاكم في المستدرك وصحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وانا حديث صحيح كونغ شيما يا تبتدى gwargwadon ladakka gwargwadon kuɗin da ka kashe wajen aikin hajji ko umra saboda haka kowa ya yi ƙoƙari ‘yan Allah ya bashi wanda zai yi ya yi ƙoƙari ya tai kuma kakka ji kyamar kashe kuɗi ci abinci kuma ci mai kyau ci abinci kuma ci mai kyau in ka dawo lunki ba lunki na nan najiranka ya ce gwargwadon nasabi ke an nasabu a bitta hariki huwa ta'ab wato gwargwadon wahalaki wa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu rafa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam kala ma imar rahajun qatu duk wanda ya ta aikin hajji inda yayi ya yi shi da kyau bai komawa talaka kaddu da dai babu wanda zai je aikin hajji ya dawo ya zama talaka babu wanda zai je ya dawo ya zama talaka kartu sai dai in Allah ya bai kaddare shi da ya aiki mai kyau ba amma in dai ya aiki mai kyau ya wanke talauci ko lahira bai koma talauci insha Allah ila da jabirin mal'imar an ka ce ma jabiru wannan kalma da hadisi ya faɗi ma'im'arra hajjon kaddu me aka ni da al im'aru ala martakara yace cewa hadisi kai bai koma talauci bai koma talauci abinda hadisi ka cewa bai koma talauci shi wannan mutune bai koma talauci bai koma tsaya da izinin Allah ya kan ya wanke ta kuma yayi bankwana da ita kuma ta tahi kenan shi ya ta koma gehe shi kuma ya koma gehe yayi bankwana da ita yanzu ko kasuwanci an ka ce ga wata ƙasa da aka zo a yi kasuwanci a ciri ba ai za ku yi gaggawa ku ji to bale wajen aikin hajji ku yi ƙoƙari kowa ya samu hali shi ya ƙoƙari saura wata biyu a ruhi karɓar kuɗin aikin hajji na bana saura wata biyu inda ba a canza ba a ruhi an sa kuɗin aikin hajji kuma shi kenan sai na baki ku yi ƙoƙari ku samu dama wanga kasuwancin mai albarka mai riba ta duniya da ta lahira kashe bari ya tsere mai wani hadisi rawahu dabrani wal bazzaru bi sanadin jayyidin saboda haka hadisi kyakkyawa ne wa kharaja al kuma bayhaqi ya fitar da hadisi bi sanadi ana anas ibn malik radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce alhujjaju hujjaj wal ummar wafdullah da alazai da ƴan umra wafdullah dukkan su bakin Allah ne Allah sarki da yan gudun ka kace ka biya yanzu ba bakon shugaban kasa kake ba ba na gona ba ba na ciyaman ba na Allah da kai ne kaga ko adda abu komi ya zama naku yodihin masu alu Allah zai ba su duk abin da sun roƙe zai ba su ji yastajibu lahum ma awu muddin suka yi addu'a zai ansa Wai wa kwalifu alaihim ma anfaqu ko nawa sun ka kashe zai mai suwa musu ad da bi alfi dirhamin dirhami guda alunka mai dubu sau dubu duk naira guda da ka kashe za a lunka ma ita miliyan ɗaya in ka taho cin abinci ka ci abincin dirhami goma miliyan goma za a baka abincin naira goma in ka taho gida miliyan goma za a baka hmm? a to wanda dai ka bin shi dai abincin hausa aka ci dai don dai abuna da ka saba wata rana wancan ɗin ba ka jin kakai ba ka so ne to ka ci wanga don bukata ba don arha ba ka ci shi don bukata don kuma Allah ne ya taimake ka katta yana son ka to bai son ka zama ba ka ce abin da kaka so kuma tunda son kana ya kai ka can wanda Allah bai so ai bai kai shi makka ko bana na ga wanda an ka biya ma ya ci bai so ko bana ni na ganai kuka a can kuna waɗanda ba ku ganai wani ko bana na ganai bai da bukata makka kudi ya kaso kudi ya kaso saboda akwai waɗanda ba su son makka ɗin to kai in kana so ɗauki matakin da ya kamata ko da ya taba zuwa ko bai taba zuwa kai ko ka taba zuwa in ka samu da zaka yanzu baka koma makka Allah ya sa kowa son zuwa makka duk wani mutumin kirki Allah ya samu son maka duk ibadodi shika-shika musulunci biyar babu wanda adda wahala kamar zuwa aiki haji kuma babu wanda aka so kama aiki haji ni adda ya mun te mun ka yi aikin haji ranar sallah da mun ka dawo tabbace sai da mun kwana uku ba mu gane ta ba an ka te an ka gano ta an ka kawo muna ina masallaci ko wanne dawo na iske ta tare da mai ɗaki na na iske ta tahowa ta tace malam kai mai addu'a baɗi Allah ya sa ai dalili za a yake hajji kalmar da ta faɗa min kenan kwanan ta uku bata ga wanda ta sani ba amma kalma ta farko da ta fara faɗa min malam kai mai addu'a baɗi a yake hajji garadi aikin hajji kenan ko mutum na mutuwa sai ya tafi in dai ya samu shi yasa kwa gani wasu saboda tsuwa ba su ma iya tashi tsaye duke suke amma ba su yadda a basu ba ba su yadda a basu ba na ga wata tsohuwa ta tsuwa ta tsuwa ba ta iya ba ta iya taya nan da can itarin gobe ban ga ba ta iya taya amma duk shekara sai ta je aikin haji ta ce ma danta, ni ban ce ma ina son koyo amma duk shekara ka tabbatar da ka kai ni aikin haji yace na miki alƙawari duk shekara da mutum hudu da kina ke attabiya su hauke ki ki hauke ki su kai ki duk inda kika so tace to Allah shi ma albarka in ba aikin hajji ba me a haka nan Allah ya gafarta mana wani ma da ya kasa ya yi zuwa ya zuwa ya kasa yake mada ne bai zuwa abin nan ne yau ne aka min mutum hamsin ya ka ɗaukan mai in za su nan mutum hamsin karakiya sai su yin wanga tura ba ruwan ya tura su hamsin shi ana hamsin da ɗai mana ya san halalar da a ciki ko kai inda ka san halalar da a ciki kana wasa a biya maka cewa a baka kuɗinka wanda duka gani haka na tsaya sai ta kashe shi don dai kuɗin ba ba shi za a yi ba kuma ba samu su zai yi ba a uwa ma ka bashi da dai bai zuwa sai a biya ma uwa ce ko kani ne kowa cikin Allah ya gafarta mana wa karaja aidan bi sanadi kuma bai haƙi ya fitar da hadisi da sanadi ne an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala al-hujjaj wal umar wa fadlullah al hazaid da yan umra bakin Allah in sa'alu wa in sun yi roƙo za a ba su wa in da'aw ujibu in sun yi addu'a za a ansa musu wa in anfaqu ukhlifa lahum in sun kashe dukiya za a kawo musu halifa wallazi nafsu abil qasim bi yi. na rantse da Allah wanda ran baban qasim yake ga ga hannunai ma kabbara mukabbirun wani mai kabbara ba zai yi kabbara ba wajen aikin haji ala na shirin bisa ga abin nan wani wuri na shar wato wuri wanda yake mai tudu wala ahalla muhillun kuma wani mai talbiya ba zai daga talbiya da sauti ne ba ala sharafin bisa ga wani tudu mina a sharafi cikin tudanni illa a halla ma bai ne dai faci duk abin da an gaba gare sai ya ce labbaik allahumma idan mai talbiya ya hau tudu ya ce labbaik allahumma duk abin da an gaba gare sai ya ce labbaik allahumma wa kabara kuma komi na na sai yi kabara hatta yanka da aminhu mun kade wa turab akai iyaka inda kasa ta yanki daga nan in kai kabara inna gaban ka yake daga nan inda an ka kai iyaka kasa da sai sun ce labbaik allahumma in kabara kai sai sun ce allahu akbar inda alhaji kake shi alhaji da yayi magana kowa saurari ne yake don wanda da ya tiyo jin aiki haji daidai wannan lokaci dai mutumin ke kina? shi yasa da yayi magana da itace da duwatsu da mutane da aljannu da kiyasu da tarmani da tsauro kowa zai ya ce Allah fa akbar in yayi kabbara ai ni ina son aikin hajji <laughs> a to ga irin lada ina za kana da ita ga irin lada ina za kana da ita banda dai dan Adamu da kwashe kwashe wa kharaja dabrani bi isnadi dabrani ya fitar da hadisi da isnadi ne ana bi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce idza kharaja hajju idza kharaja hajju hajjan idan alhaji ya hita hajjan zai je aikin haji bai na bukatun da yi ba da dukiya ta halatta wa wada a rijilahu fil garaji ya aza kawatai cikin ka abin nan likafa Kusa lekafa ko in kun ga doki ku diba inda aka aza kawan na a hau doki ita an lekafa to da ya aza kawatai bisa ga abin nan likafan nan algarazi likafan nan da ya yi kira ya ce. labbaik Allahumma labbaik nadahu munadin min as-samai wani mai kira daga sama zai kira shi yace labbaika wa sa'adaika Allah ya karba ma ya tanada maka arziki mai yawa zaduka halalun guzurinka halal ne wa halalun dabbaka halal ne wa hajjuka mabrurun hajjinka mabruri ne gairu ma'zurin baka da zunubi saboda dukiya ta ta halatta amma wa ka raja bin nafaqati khabisa idan mutum ya hita da muguwar dukiya ya je aikin hajji da dukiya haram fa wada arjilahu bil garaji ya azqawa ta cikin likafa fanada ya kira ya ce labbaik allahumma labbaik nada hu munadi min as-samai wani mai kira daga sama zai kira shi la labbaika ba ma an sama ba wala sa'adika babu wani arziki da muka tana dama zaduka haramun guzurinka haramun ne wa ka haramun abincinka haram ne hajjuka ma'zurun hajjinka zunubi na gairu mabrurin ba haji ne mabruri ba saka kana sana'a daban-daban to in za ka je aiki hajji ka dibi dukiyar da ta zo ma ta hanyar ta ko ce zama halal mai sana'a yana daidai yana kuskure to inda ka gane kayi kuskure waɗannan kuɗin ka kasa cikin kuɗin da zaka biya kun ga kamar yanzu da aka ce kowane da addani ya zuwa aiki haji ya kai abin nan kuɗin ajiya na farko naira miliyan biyar to kamin ka kai waɗannan naira miliyan biyar ka rika kai su kaɗan kaɗan radda ka samu ka tabbatar da wanga ka yadda da shi hanyar da ya fito mai kyau na to ɗibi cikin su ka kai ka kai zaki. to haka za ka riƙa yi haka tabbatar da ka biya aikin hajjinka da guziri wanda an halatta idan mutum ya je aikin hajji ko da ƙillar kanun mutane ya je aikin hajji hajji ne ya yi amma dai irin wagaladar da kuka je ana hari bai samun ta zunubi ne na nan don maliki na ga an wa tambaya amma maliki hajjin da dukiya haram ya ce ya inganta hajji ne yayi in ji abin na imamu almadinatul manawara wato imamu na maliki algarazu irkabun wato likafa ita aka ce ma algarazu min jildin wadda aka yi da fata mu kun san tamu dori da fata aka yi amma yanzu na ga da wani saki suka yi to ko har yanzu ana yi da fata wanda dai na gani da saki shi na gani ba sani ba وهو huwa bi المؤجمة aini al المؤجمة bi fatala gaini al أو آخره أزاي to wannan dai ƙarshen wannan babe kenan da ke bayanin falalar aikin hajji da umra ka yi ƙoƙari dai ko so guda ka zama bakon Allah ka dai ka samu ri ka zanna da sanin bakon Allah kake ba bakon kowa kake ba bakon Allah kake jama'a mai haka daɗi bakon Allah kake ka tabbata yau kam bakon Allah nake yau ko ce an kai bakon shugaban ƙasa kake ai kana da kariya sosai kana da kariya sosai bale bakon Allah to kowannen ku yi kokari inda ya samu da zai yi Allah ya kaddare mu da zuwa aikin hajji da umra sau da yawa ba mu san iyaka ba wayanda kuma ba su so Allah ya sa su masu so wayanda ba su so Allah ya sa su masu so don abin kwarai kowa ka ga yana su ne yana da alama mutumin kwarai abin kwarai kowa ka ji yana su ne alama ta nuna ba mutumin kwarai na ba kowa ka ji an ce abin kwarai na yana gudun abin kwarai akwai alama da ta nuna ba na kwarai na ba saboda haka wa'anda ba su so mana so Allah ya sa su so wato Allah ya maishe su na kwarai don su so a don kwarai sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله ala وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد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 ومن شر كل دابة أنت آخذ بنواسيها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس بوقك شيء وأنت البادن فليس دونك شيء اكد عنا الدين وغننا من الفقر اللهم قد عنا الدين وغننا من الفقر اللهم قد عنا الدين وغننا من الفقر اللهم فارج الهم وكاشف الغم wa mujiba da'awatil mudarrina rahmanar duniya wal akhirati wa rahimahuma to minhuma man tasha wa tamna'u minhuma man tasha anta tarhamuna farhamna bi rahmatin tughnina biha ar rahmatin man siwak allahumma asli lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa asli lana dunyana allati fiha ma'ashina wa asli lana akhiratana allati ilayha ma'adina waj'al al hayata ziyadatan lana fi kulli khair واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله